Luka Sura goma sha uku A nan take, waɗansu da suke a wurin suka ba shi labarin Galilawan da Bilatus ya sa a kashe, har jininsu ya gauraya da na yankan da suka yi na hadaya. Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Kuna tsammani waɗannan Galilawa sun fi duk sauran Galilawa zunubi ne, don sun sha wannan azaba? Ina gaya maku ba haka ba ne, in kuwa ba ku tuba ba duk za ku halaka kamar su, ko kuwa goma sha takwas ɗin nan da hasumiya ta fado a kansu a Siluwam ta kashe su, kuna tsammani sun fi duk sauran mutanen Urushalima laifi ne? Ina gaya muku ba haka ba ne, in kuwa ba ku tuba ba, duk za ku halaka kamar su. Sai ba su misalin nan ya ce, Wani mutum yana da ɓaure a garkar inabinsa, sai ya zo neman ‘ya'ya amma bai samu ba. sai ya ce wa mai kula da garkar, kaga, yau shekara uku kenan nake zuwa neman ‘ya'yan wannan ɓaure, amma ba na samu. A sare shi, ƙaƙa zai tsare wuri a banza, sai ya amsa masa ya ce, Ubangidana, bar shi dai bana mana, in yi masa kaftu, in zuba masa taki, in ya yi ‘ya'ya to, in ko bai yi ba sai a sare. Wata rana yana koyarwa a wata majami'a a ran Asabar. sai ga wata mace wadda inna ta shanye ta tun shekara goma sha takwas duk ta tankware ko kaɗan ba ta iya miƙewa da yesu ya ganta sai kira ta ya ce mata uwar gida an raba ki da rashin lafiyarki sai ɗora mata hannu a nan ta ke ta miƙe ta kuma ɗaukaka Allah amma shugaban majami'a ya ji haushi don yesu ya warkar ɗan asabar sai ya ce wa jama'a akwai ranaku har shida da ya kamata ya aiki ku zo mana a ranakun nan a warkar da ku ba a ran asabar ba amma ubangiji ya amsa masa ya ce munafukai ashe kowannen ku baya kwance takarkarinsa ko jakinsa a turke ya kai shi ban ruwa a ranar asabar ashe bai kamata matar nan 'yar zuriyar ibrahim wanda shaidan ya daure? yau shekara goma sha takwas a kwance ta daga wannan kukumi a ran asabar ba da ya faɗi haka sai duk abokan adawarsa suka kunyata duk taron kuwa suka yi ta farin ciki da abubuwan al'ajibi da yake yi sai yesu ya ce da mai mulkin allah yake kama da mai kuma zan kwatanta shi kamar ƙwayar mustard yake wadda wani mutum ya je shuka a lambunsa ta kuma girma ta zama itace har tsuntsaye suka yi shekarsu a rassanta. Ya sake cewa, Da me zan kwatanta mulkin Allah, kamar yisti yake, wanda wata mace ta ɗauka ta cuɗa da mu da uku na garin alkama, ha duk garin ya gama da yistin. Sai ya ɗauki hanyarsa ta zuwa birane da ƙauyuka, yana koyarwa, yana dosar Urushalima, sai wani ya ce masa, Ya Ubangiji, waɗanda za su samu ceto kam. kaɗan ne? Sai ya ce masu, Ku yi famar shiga ta ƙunƙuntar ƙofa, don ina gaya muku, mutane da yawa za su nemi shiga, amma ba su iya ba. In dai mai gida ya riga ya tashi ya rufe ƙofa, kun kuma fara tsayawa daga waje, kuna ƙwanƙwasa ƙofar kuna cewa, Ya Ubangiji buɗe mana, sai ya amsa muku ya ce, Ku kam, ban san daga inda kuke ba. sa'an nan za ku fara cewa, Ai, mun ci mun sha a gabanka, har ka koyar a kan hanyoyinmu. Shi kuwa sai ya ce, Ina dai gaya maku, ku kam ban san daga inda kuke ba, ku tafi daga wurina, dukanku ku masu aikata mugunta. Sa'ad da kuka ga Ibrahim da Ishaku da Yakubu da dukan annabawa mulkin Allah, ku kuwa ana korar ku, a nan ne za ku yi kuka da cizon haƙora. za a zo daga gabas da yamma kudu da arewa a zauna cin abinci a mulkin Allah. Ga shi fa, waɗansu da suke na ƙarshe za su zama na farko, waɗansu kuwa da suke na farko za su koma na ƙarshe. A nan take, waɗansu farisiyawa suka zo suka ce masa, Ai sai ka tashi, ka fita daga nan, gama Hiridus yana son kashe ka. Sai ya ce masu, Ku tafi ku gaya wa dilan nan cewa, kaga a yau ina fitar da aljanu ina warkarwa a gobe ma haka a rana ta uku kuwa zan gama aikina duk da haka lalle ne in ci gaba da tafiya ta yau da gobe da kuma jibi don kuwa bai dace a kashe annabi ba in ba a urushalima ba ya mutanen urushalima ya mutanen urushalima masu kisan annaba masu jifan waɗanda aka aiko a gare ku sau nawa nake so in tattaro ku kamar yadda kaza take tattara 'yan tsakinta a cikin fikafikanta amma kun ki? gashi an bar muku gidanku a yashe ina ku gaya muku ba za ku ƙara ganina ba sai a ran da kuka ce albarka ta tabbata ga mai zuwa da sunan ubangiji